في بلد قدوتنا ورائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنوان هذه المحاضرة الرفيق هو السلوك الأحسن وندعو الله تعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وكتابه لن يرحمنا الله أبدا إن لم يرحمنا بعضنا بعضا ونحمد الله تعالى الذي خلق الزمان والمكان والإنسان وجعل لكل مكان وزمان سرا ورسالة وعطاء وجعل الإنسان هو الخليفة الذي من أجله خلق الزمان والمكان ومن أجله أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل وصف إبراهيم وزبور داود ولقد كمل الله دينه كما جاء في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ورضوان الله وسلامه على الآل والأصحاب الذين حملوا هذا الدين حتى ورثناه اليوم من أجدادنا وآبائنا وسوف يرثه أبناؤنا وحفدتنا بقوة خالقنا العلي في هذه اللحظات التي أقف فيها في آخر طريق المتقين الذي علمنا فيه العالم كلها أن الواحدة يأتي إلينا أهل القرآن وهو يحمل الكراهية والحقد والقتل فيسوغه أهل القرآن ليخرج منكم وهو يحمل المحبة والسلام والإيمان أوليس أهل القرآن قد دخلوا إلى كل جهة العالم ليطلئوهم إلى نور القرآن أيها الإخوة عليكم أن تحولوهم من أعداء إلى أصدقاء ومن كاره إلى محب ومن مكروه إلى محبوب أيها الإخوة والأخوات تعالوا لتتعلموا شيئا مهما من التاريخ أعرفتم أيها الأحبة لماذا جاء أجدادنا بتاريخ له أرقام في الظاهر وله رسالة في المعنى لماذا جعلنا نؤرخ بميلاد المسيح عليه السلام ولماذا جعلنا نؤرخ بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا اختاروا الميلاد والحجرة وكلنا في مدارسنا في هذا شرف نؤرخ أرقاما ولكن ما عرفنا أولادنا سر هذه الأرقام أنني في كل يوم أحمل القلم لأؤرخ أشعر لماذا اختارت الإنسانية ميلاد المسيح لتؤرخ به وهذا العالم كلها يؤرخ اليوم بميلاد المسيح أهو رقم أو ذكرى انتبهوا بهذا أيها المسلمون نعم كثرت مساجدنا وكثر المصلون ولكن غابت رقابة الله من القلوب وغابت التربية على الألسنة ولقد قرأت آية قبل أن آتي إليكم في سورة النور جعلتني أخاف لأن المخاطب بها هو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع الصحابة حيث اخترق هذا المجتمع من بعض المنافقين فإذا بهم يحاولون تدمير مجتمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى مخاطبا الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا إلى يوم القيامة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والحب عامل القلب والعشاء عامل اللسان فإذا لم يتركز حب إيذاء المسلمين في القلب لا يظهر على اللسان فحينما يدخل إلى قلبك حب إيذاء المسلم intabihu innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahisha fatantaliqul ahqad min qulubihim ala alsinatihim wa na'ati nahnu fanu'tihim al badn nu'tihim azanana wallahu ta'ala qala wa fikum sama'una lahum fatasawwaru mujtama'an fihi man yuhibbul iza وهو مسلم ويتكلم بالفاحشة على أخيه المسلم وهناك من يستمع ويدخل الإشاعة فصار وفيكم سماعون لهم فلماذا تقولون للعدو نحن ضعفاء بل نحن ضعفاء من داخل أنفسنا نحن ضعفاء حينما يشق بعضنا ببعض نحن ضعفاء حينما نستمع يعني نسمع الكلمة على بعضنا فننقلها حبا بالإيذاء فهل يمكن لمسلم أن يحب إيذاء مسلم؟ الله يقول نعم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وتعرفون القصة جميعا هذه الآية نزلت في سورة بدأها الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وهي السورة الواحدة التي جاء في أولها فرضناها أي كل ما فيها من أخلاق وآداب ونهي فرض عليكم فكيف حدثت هذه الحادثة حاولوا تشويه سورة النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم فما استطاعوا في مكة فما استطاعوا في المدينة حاولوا لعدة مرات وفي كل مرة كاد السيف أن يصل إلى الرأس ولكن وجود الرسول بينهم منع الفتنة فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ليمنع الفتنة بين المسلمين لقد ترك فينا قرآنا لو عدنا إليه لفهمنا بعض لفهمنا معنى قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيئكم في كثير من الأمر لعنتم huwa mustamirrun ila yawmil qiyamati bainana kama qala jalla sha'nuhu thumma awrasana alkitaba allazi nastafaina min ibadina Fa faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwa al kabir yan uwa al'umma musulmai saboda haka za mu juya zuwa ga yaren Hausa kamar yadda al'ummar da suka taru nan akwai masu jin Hausa akwai waɗanda kuma larabci suke ji. Kuma yau gashi ba mu zo da mai jan baƙi ko ɗaya ba, dukkan masu jan baƙinmu ba mu zo da su ba. Don haka yau ni ya haya masu suka ni zan ja baƙin kuma ni zan fassara. Da dama wasu ma ba su taɓa jin jan na ba, domin rabona da jan baƙi tun 1992, wato shekara talatin kenan don a shekarar da na fara jan baƙi kuma a shekarar na fara wa'azi sai ya zama na daina jan bakin sai wa'azi don haka yau ni zan ja bakin kuma ni zan fassara zai zama kamar tuna baya kenan waɗanda suka ba su taɓa jin jan baki na ba yau kenan za su ji muna fata Allah shi taimake mu za mu sake sabuwar sallama mu koma kan yaren Hausa saboda waɗanda ya zama suna sauraron mu daga duniya baki ɗaya ‘Yan uwa al'umma musulmai, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wato yau ne ranar laraba wanda ya dace da ishirin ga watan uku shekara dubu biyu miladiya amma in ji malaman tarihi Ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya amince mana mu halarci wannan unguwa mai suna wadi zagala a cikin birnin makka a ƙasar saudiya domin ganawa da 'yan uwa al'umma musulmai wanda muke addini ɗaya da kuma waɗanda muke ƙasa ɗaya ko kuma mabambantan ƙasa ko kuma mazauna wannan gari ko haifafun wannan gari muna fata duka Allah ya albarkace mu a cikin wannan zama kuma kamar yadda muka yi alkawari cewa idan mun zo akwai al'umma mabanta wurare da dama waɗansu suna amfani da kalmar hausa kaɗai wasu kuma suna jin larabci to shawarwari sun kalkasu wasu su ce a'a malam a yi da hausa zalla hausawa sun fi yawa wasu kuma suka ce a'a malam a yi da larabci to mun san cewa a irin ƙasashe da muke zuwa na oman saboda babu mai jin hausai to can ba ma sirkawa da hausa ko guda ɗaya mukan yi da larabci zalla to amma a nan akwai masu jin hausa akwai masu jin larabci saboda haka za mu rika surkawa a yi larabci kuma a yi hausa muna fata allah subhanahu wataala ya taimake mu mun faɗi taken karatun da larabci kuma za mu faɗe shi da hausa wato da larabci shine arrafiƙu huwa sulukul ahsan da kuma hausa shine hali abokin tafiya ina fata an gane duk inda mutum zai shiga a duniya ko baka tafi da kowa ba in ka da hali mai kyau to ka tafi da gatanka wannan kuma hali da ka tafi da shi in ka da mummunan hali to ka tafi da matsala tun daga gidanka saboda hali din shine abokin tafiyar dan adam ina fata an fahimta saboda haka taken karatunmu muka ce menene hali abokin tafiya idan mutum ya inganta halin shi ya inganta ɗabi'ar shi to kafin ya faɗa su al'umma su za su kane shi mutumin kirki ne to yaya alamomi da ake gane wanda ya inganta halin shi ya inganta ɗabi'a shi ne daga mu'amalar shi da mutane shi mutum na mutane ne wajibi ya so al'umma ya ƙaunaci al'umma domin bai iya yi sai tare da al'umma Ba ka iya rayuwa la yastati'ul insan ay ya'isha mufradan mutum bai da iko ya ware ya ce bari ya rayu shi kai bai iyawa kana da bukatar ka saida kana da bukatar ka sau to in za ka sau wurin mutum za ka sau in za ka saida wurin mutum za ka saida in ba ka da lafiya mutum za ka nema in asibiti za ka mutane ne can in iyakar za ka ta tsuke ma kana so ka koma garin garinku can ma iya faɗin mutane za ka samu su za su buga ma visa jirgin su za ka shiga saboda haka can ma ƙasar taku da za ka dai wurin mutane ne za ka ashe shi mutum na mutane ne dole ana buƙatar ka so al'umma su ma mutane su so ka to ta yaya ake samun ƙauna a wurin mutane farko tun daga fatan bakinka Allah ya gaya mana wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله يقول وقل لعبادي كجايا وبعينا يقول التي هي أحسن su faɗi maganar da ita ce mafi kyau ga ɗan adam duk abin da ka san in ka gaya ma mutum ran shi zai ɓaci Allah ce ka gaya mai wannan abu tambaya kai kana so a ɓata maka rai to ya kamata ka ɗau mataki kuma ka bata ma wani rai yadda kake mutum shi ma mutum ne yadda kake son a tsare maka mutuncinka shi ma haka yake so a tsare masa nashi mutunci yadda kake da 'ya'ya kake da mata kake da abokai kake da yayu da kannai da haka baka so a tozarta ka cikin su haka ne to shi ma wancan da kake so ka wulakanta yana da mata yana da ‘ya'ya yana da abokan arziki da haka baya so a wulakanta shi to me zai hana ka kare mutuncin shi kai ma don a kare mutuncinka shine Allah ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum shedan yana sa zuga tsakanin mutane idan aka yi ma abu dan kaɗan sai shi ɗaya zai ce maka wannan ai renin wayo ne rena kai kai kyale shi ai bai kamata ka bari ana ɗin wannan cin mutunci ba da haka sai zuciya ta hauka kai ma sai ka taso ka ce ƙarya kake baka isa ba shi kuma mutum bai iya yin faɗa shi kaɗai da haka muna tafe da wannan take mai taken mine ne hali abokin tafiya mu bi shi kaɗan sai can Allah ya ce wa idza nisa ga bani isra'ila ta abu nuna illallah? وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا yace wa qulu lin nasi husna nan ba ware wani mutum guda ɗaya ba ko waɗanne al'umma ko da kuna da bambancin aƙida ko bambancin addini ko bambancin jinsi ko bambancin yare wanda kuke da bambancin addini mutum sunan shi ko ba mutum ba wanda kuke da bambancin yare mutum sunan shi ko ba mutum ba to ƙur'ani ce maka yi wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau don haka a nan, kenan mutum ya yi ma kyakkyawan abu kai ma ka yi mai kyakkyawa wannan ba ƙoƙari ka yi ba me ake nema wurinka in ka kai mai addini wanda ya san abin da yake mutum ya yi maka mummuna kai kuma ka yi haƙuri ka maida mashi mai kyau amma in mutum ya yi ma mai kyau ka yi mashi mai kyau wannan kowa ma zai iya ina fata an gane don haka ya kamata ɗabi'arka da halinka kai koyi daga wata aya da za mu karanta yanzu ta ce idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma illan illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim Allah ya ce idfa billati hi ahsan wanda ya maka mummuna yi kokari mai da mashi abu mai kyau sai Allah ce in ka tsare wannan kana yin shi fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid sai an wayi gari wanda ke kiyayya da kai ya fasa kiyayya ya dawo masoyinka sai dai in baka dage kana yin hakan ba ya zama mutum shi aikin shi kawai yana so ya rika aibata ka yana muna naka kai kuma duk inda ka zauna yabon shi kake kana mashi fatan alkhairi duk wata hanya ta alkhairi in ta samu bai samu labari ba za ka je ka bashi labari kuma kana son familin shi kana son zuri'a shi kila ma ka ga dan shi wani wuri ka taimaki dan to kiyayya yake yi da kai amma wata rana sai an waye gari ya fasa wannan kiyayya ya dawo masoyi sai Allah ya ce amma fa wa ma yulqaha illa allazina sabar ba mai iya haduwa da irin wannan alkhairi sai masu hakuri na gaske kuma wa mayu ƙaha illa su hazzin azi ba ma iya haɗuwa da irin wannan alkhairi sai mai babban rabo domin ɗan adam yanda Allah ya yi shi yana son mai son shi yana ƙin mai ƙin shi haka ɗabi'ar ɗan adam take yana kyautata ma wanda ya kyautata mashi yana kuma muzanta wanda ya muzanta shi baka tuno abin da zaka bata wani rai ba amma da ya bata maka zaka fara tuno mi zan yi in ra domin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam don haka in kana neman lakani ma na ƙauna ga al'umma na bayan nan naku can ku ce su shiru a nazo a daina magana idan kana neman lakani na ƙauna ga al'umma shine nuna masu ƙauna kamar yadda muka ce ɗan adam yana son mai son shi yana kuma ƙin mai ƙin shi haka kawai yanzu sai ka samu labarin wani kai baka taɓa ganin shi ba amma shi ma bai taɓa ganin ka ba sai dai kana da labarin yana ƙaunaka, yana son ka mai yiwa labarinka ya ji ya ji irin ɗabi'unka da halayenka sai yake tafata fata ku haɗu don haka kai baka taba ganin shi ba amma kana ƙaunar shi tun kafin ku haɗu sai ya zama kuma wani ne kake da labarin yana ƙiyayya da kai duk inda wani alkhairi zai kullo in dai zai zo wurin ka zai tare Don haka in dai aka baka labarin shi kafin ka gan shi ma ka ji ka daina ƙaunar shi da haka kenan tun da ɗan adam Allah ya yi shi yana son mai son shi yana ƙin mai ƙin shi kai aikin da Allah ya zama maka sai ya ce to ka daure mai nuna ma ƙiyayya dan kar zama ɗaya kai da shi ka ƙi shi ya ƙi ka ka zage shi ya zage ka saboda haka duk kuɗin ku ɗaya amma idan abin da yake nuna ma na hasada kai sai ka nuna mashi kauna da kai da shi kana gaban shi ina fata an gane to wannan gaban da ke iya ku Allah ya ce yana canza kauna asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minkum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim Allah ce asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawadda waɗanda suka kewa suke gaba da ku idan kuka yi haƙuri kuka mai da komi ba komi bane sallaci yana juyar da wannan kiyayye ta koma soyayya wannan abin mu kuma akan wannan da'awar ta Alƙur'ani mun gani ba mu san iyaka ba mutum zai yi kiyayya da kai ya kulla maka makirci ya yi sala a ɗaure ka akwai lokacin da na zaman kurkuku aka ɗaure na shekara ɗaya da na fito wa'azin da ne na cito waɗanda suka yi salar ɗaure ne a ɗaurin nan sai da aka tuɗe ne aka sa gajeren wando aka yi man ɗanka ƙasa aka yi man anka ga hannu aka kulle aka ɗaure mi kai wa'azi da na fito a shekara gudan sai na ce duk waɗanda suka yi man salar ɗaurin nan na yafe masu sannan ina masu addu'a duk kurakuran da suke na rayuwa Allah ya ba su ikon gyarawa ina fata Allah ya haɗa mu gidan aljanna dalilin wannan wazi ban san iyaka wanda zai zo wuri na ya ce malam Allah ya fi mana wallahi tallahi Allah kawai ya makircin da kula maka amma mun ji kaya amma ni ina son yafiya ta ta kashin kaina ya fi mani to amma in maidawa kai kun zo ɗaya da shi kuma ba ranar da alkhairin da kake rungume da shi zai matso balle ya samu ina fata an gane shi yasa Allah ya yaba annabi ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله inna Allah yuhibbul mutawakkilin sai Allah cewa annabi fa bima rahmatin min Allah saboda tausayi na daga wurin Allah linta lahum yasa ka sassauta masu mutum zai kika amma ka jawo shi a jika yayi ma sharri kai mashi alkhairi sai Allah ce walau kunta da ka kasance fazzan mai mugun hali ghalizal qalbi mai kaurin hushi mai kaurarawa a bangaren fushi sai Allah ce tuni lan fattu min haulika da sun watse sun barka ina fata an gane sai Allah mai girma daukaka ya ce masu ɗaukar su kashi su saurara akwai rikodin da ake nan za a samu sai Allah mai girma da daukaka ya ce walau kun tafazzan ɗalizan ƙalbi lan fattu min haulika sai Allah ce fa'fu anhu ka kauda kai kai annabi Muhammad dangane da abin da suke wastaghfir lahum ka nema musu gafara duk laifin da mutum zai yi a duniya cikin biyu ba zai ketare ba na farko ko ya zama laifin nan mutum yake yi mawa ko kuma Allah yake wa laifi iyakar laifi kenan to idan kai ne yake mawa a matsayinka na mutum sai Allah ce nun ka yi masu afuwa idan kuma Allah yake mawa wasu ta tagafir lahum nema masu gafara Allah laifin nan iya kashe wuri biyu da haka ashe hali shine mi Shi ne abokin tafiya abin da ya sa nai ta nanatawa cewa in mutum ya yi maka kuskure ya kai mashi tambayar farko shin kai kanawa Allah kuskure ko ba kai wanda ya san tun da yake bai taɓa wa Allah kuskure ba ya ɗaga hannu mu samu lissafi mu ga nawa za mu samu nan wanda ya san shi dai a rayuwar shi bai taɓa ma Allah kuskure ba ba a sani ba kai da tun da kai ka taɓa yi shiru za mu gani a yi wurin da yawa wurin da yawa ga wani can ya daga hannu kun ko ruwa zai bada ruwa zai nika mu wani ruwa zai nika mu wani to dalilin laifin da kake wa Allah sai Allah ya gaya maka wata aya nan yace wala ya tali ulul fadli minkum wasati an yutu lil qurbi والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله ce wal ya'fu ku yi afuwa mana wal yasfahu ku kau da kai yace ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum shin ku kuran da kuke wa Allah ba ku so shi Allah ya fi muku saboda haka tun da kana son kai ma Allah ya zai ma ka abokin zama makwafci abokin sana'a abokin zaman jirgi ko mota kun na wuri da kila ya gaji ya gingiri ya faɗo maka ka kace Allah malamai haka hmm. haka ce haka sannan kuma iyalinka za su iya maka kuskure ‘ya'yanka za su iya maka kuskure yaranka na wajen kasuwa za su iya maka kuskure ba daidai ba wani ma za ka ga kuskuren ya yi amma zai yi wani kuskuren dan ya magance wancan kuskuren ya nuna cewa yana tsoron ka ne ya yi wata ƙarya ya ga za ka gane sai ya ƙara wata ƙarya don ya toshe waccan ƙarya bai san ƙarya ba ta maganin ƙarya ba eh, duhu na dukan duhu kenan idan ka fahimci mutum ya ma kuskure kuma tsoronka yake ma da ya maka kuskure yana ƙoƙarin ya zai yi ya kare kanshi ba shi kofa kai ma kana yi wa Allah kuskure Shi ne shine wal yafu ku afwa wal yasfahu ku da kai ce ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum shi ku ba ku so Allah ya yafe muku ne da haka sai ya ce maka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa'a wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la kun ولمن انتظر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الله ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha nan ana gaya maka idan mutum ya maka mummunan abu in karama ba laifi kai ba sai amma sai Allah ce maka faman afa wa aslaha amma wanda ya yi afuwa ya gyara ya kyale magana fa ajruhu ala Allah ila da shi kana wurin kenan anan a wanda aka yi mashi kuskure yana da abubuwa guda uku ɗaya mummuna ne Allah baya son shi shi ne mutum ya maka abu sai kai mai fiye da abin da ya yi maka ina mata an gane irin abin da bahaushe ke cewa duk wanda ya man kankara sai na mai na ice ko ba shi haka mutum ya maka abu na kuskure sai abin da ya maka mu ɗauke shi a matsayin lamba ya yi maka abu lamba goma kai kuma da ka zo lamba ramawa sai kai ne lamba talatin ina fata an gani. kenan a nan lamba goma ne daidai da abin da ya yi maka ka ƙara wata ashirin sama har ka ƙara wata ashirin to a shari'ar Allah in mutum ya yi maka abu lamba goma to a iya ba ka yi sauƙi ba shine kai mai lamba goma amma idan kai mai lamba goma sha ɗaya wannan ɗaya da ka aza Allah sai yi mai sakamako a kanta ina fata an gane amma idan goma ne ya yi maka sai kai mashi goma to kai a wurin Allah baka da ladan komai saboda an lissafa ka daga cikin waɗanda ba su yin abuwa amma kuma baka da zunubi amma in ana lissafa masu mutunci Allah bai saka ciki amma ana lissafa marasa mutunci nan ma bai saka amma tun da kaga Allah bai ka cikin layin masu mutunci ba ka samu matsala in son samu ne ka yi ni, ka yi mutunci a yaba ka to anan shine Allah ce ma wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تغرن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون mu lura da abin da aya ta ce nan wa in idan an yi maku abu mummuna to fa aqibu kurama mummunan abun nan bi misli ma uqibtum bihi yadda aka yi maku hmm. ina fata an gane karatu Kinan an ma abu ɗaya ka yi ɗaya sai ce amma wala in sabartu da za ku yi haƙuri da huwa khairul lisabirin shine mafi alkhairi ga masu haƙuri ina fata an gane Kinan nan aya ta baka option in amma abu karama wannan kuma dan baka haƙƙin ka ne ka Qur'ani ya ce da amma abu ka karama in aka baka damar rashin ramawa to nan kuma matsala za ta same ka a duniya domin kowa in ya tashi zai muzanta maka ne zai zama za a yi ta muzantawa musulmi saboda ba ba su dama na rama ba ina fata an gane karatu da haka kenan nan Allah na gaya maka kai hakuri shine mafi alkhairi muka ce hali abokin tafiya na biyu daga cikin abin da hali yake abokin tafiya shine ga mu'amalar waɗanda ba addinin ku ɗaya ba kai musulmi ne Allah ya kai ka mu'amala cikin waɗanda ba musulmi ba Kira kiristoci ne kila yahudawa ne kila waɗanda ba su fahimci alƙur'ani ba wanda da yake kuna da bambancin fahimta da shi to nan ƙur'ani ya baka dama ka inganta hali ku yi mu'amala ta kasuwa da zamantakewa da hudda shi don ku fahimci juna ƙarshen ta kana da alhairai na addini wanda in ka nisance shi ba zai same su ba kila shi an bashi wani mummunan labari a kanka sai ka zo kai mu'amala da shi wani abu ya same ka na murna ya ganka ya same shi sai ya ganka gaba gaba da kai ake murna wani abu ya same ka na jaje sai ya ganka gaba gaba da shi ake yin jaje kenan nan qur'ani na gaya maka bambancin fahimta bai sa a ƙi mutum bai sa kuma a ƙi shi sallah bai sa a ƙi mu'amala da shi ƙur'ani bai karantar da haka nan ba tambayar da zan yi ta farko shine mun manta da tarihin fir'auna duk inda ake lissafa marasa mutunci kai kasan fir'auna ba a ca lamba na biyu ne haka ne shi na farko yana kisa yana ɗauri yana sawa kurkuku duk abin da ka sani ba abin da bai amma aka samu wani mai imani tare da shi a cikin fada shi kuma tare suke yin mitin duk wani abu da za a tattauna da shi ake yi shin in ya kyamace su da tuni ba yanke shi ba haka nan ashe nan qur'ani na nuna maka duk inda ka shiga cikin jama'a ka yi mu'amala da su karshen ta Allah ya hiddo wasu masu rabo su fahimce ka kai ma kuma kila suna tare da wani alkhairi ka fahimce su a wancan abun amma in kuka yi nesa da juna duk mugun labarin da aka kawo musu za su yarda saboda ai ka yi nesa da su wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna يكتم إيمانه أتقتلون رجلا من يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم Allah ce wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna wani mutum daga cikin mutanen fir'auna mitin akai aka ce kamata ya a kashe annabi Musa shi kuma yana wurin tare da Fir'auna amma a zuciya ya da annabi Musa amma bai gaya wa Fir'auna ba bai gaya wa sauran mutane ba ya bar abun aransa zai ware ya yi ibada shi ya zo a yi mu'amala kuma tare da shi to da aka yi mitin za a kashe a wurin mitin din shi yana daga cikin waɗanda suke da damar sa baki da aka zo kan shi to me za ka yi bayani a kai sai ce to ni akwai nazarin da nake kan wannan abu a rajulan an yaqula rabbi yanzu kawai kun kashe mutum bai taka maku ba bai zidda maku ba dan ya ce shi Allah shine ubangijin shi alhali bai kudin kashin kanku bai muku laifin komai ba hmm. wa in yaku kaziban fa alayhi kazibu in ƙarya yake ƙaryar nan shin ba kan shi za ta ƙare ba hmm. yace waje in yaku sadiqan yusibukum abul ladhi yalikum in kuma gaskiya yake abinda ya wada ya gani hmm, shin ko ba komai in akwai dan uwanka a wuri in akwai mumini a wuri ko bai ba in ma bai hana a laifi ba ya sassauta shi kaga ainihin ya jefa musu tunani cewa to ku din nan bai muku laifin komi ba sai ce to yanzu faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana kaga bai hitta kanshi ba sai ce to yanzu a batta wannan mutum tunda ba mu san gaibu ba in gaske yake yi yanzu in bala'i ya zo zai sahe mu kuna ganin waye sai tare wannan bala'i bai yadda shi ba sai ce yanzu in bala'i ya zo samun mu ya zanto mun murkushe wannan mutum mun zalunce shi to in bala'i ya zo haka mana wa kuke ganin zai iya tare wannan bala'i kaga ko ba ya jefa masu ne ya jefa masu shakku saboda haka ɗaya daga cikin alkhairi na rashin nisanta al'umma kenan ba daidai ba ne kai da kake da gaskiya kake da abun alkhairi ka nisanci al'umma ka yi mu'amala da mutane ko ba komi ai ka san halak ka san haram ina fata an gane a cikin kowane abu yanzu zaka yi mu'amala shi mutumin kirki yana yin linƙaya duk abun da ya sani ko ga abu na laifi bari ma misali da waya ga tana hannunka nan ba waya bace idan aka sa shabaka duk lalacewar duniya tana nan cikin waya duk alkhairin duniya yana nan cikin waya haka ne kai matsayinka na mutumin kirki in ka dauki ya sa ai ka san inda zaka latsu haka ne kai kuma mutumin banza kana sa yatsan ka kai ma ka san inda zaka latsu ba haka bane to ita haka duniya take kaga cikin waya ɗaya ne bari in ƙara ma misali da kasuwa ita wayar nan ita ma kamar kasuwa ce in ka shiga cikin kasuwa kana leƙawa kanti ɗaya sai ka ga a kanti ɗayan nan nan lemu nan switch haka ne nan tawa, nan giya duk kanti guda ana yi ko ba a yi cikin kanti ɗaya ba nan taba nan giya nan siga nan omo nan sabulu nan madara kai mutumin kirki in ka mika hannu me zaka ce a mika maka sai a ce me ko siga ko madara ko su shi ko mutumin banza in ya zo ce a bashi taba to dalilin ana sai da taba cikin kanti sai ka ki sayan madara hmm? dalilin akwai giya cikin kanti sai ka ki sayan lemu ka sha kenan kai mutumin kirki idan kana cikin duniya za ka yi mu'amala da kowa ɓangaren mummuna ka bar mai mummuna in bai ji wa'azi ba ɓangaren alkhairi kuma ku haɗu tare ku yi ina fata an gane wannan shi zai sa ka samu damar tallata mashi abun alkhairi kila a wayarka akwai karatu wani wanda zai iya gyara halin mutum sai zai yana baka labarin wani malamin su yayi wani karatu amma kuna da bambancin a gida da malamin ce mai turo man karatu ya yi turo maka kace kai na saurari karatun nan karatu Ya yi, ana nan kai ma sai kace ni ma to akwai wani karatu sai ka tura mashi sai saurari saboda haka kai ka kana shi jin komi ya ji wannan ya ji wancan ya je ya auna da kanshi amma ya kunna malamin shi malamin shi yana jawo abubuwa iri kace kai haba da Allah kace da Allah kace kace haba wannan magana banza mai amfani ta duk alkhairin da ka zo da shi a waya ka kai ma ba zai saurare ka hali abokin tafiya abokin tafiya saboda haka hali shine abokin tafiya nan kaga shi wannan bawan Allah da aka gama mitin din cewa za a sai aka yanke hukuncin kawai kamata a kashe annabi Musa ana gama wannan mitin din shi ya hito bai zagaye ko ina ba sai wajen Musa وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني yana jin wannan labari shine fa kharaja minha khaifan yatarakkab yana jin wannan labari sai ya fita je ya samu Musa qala ya Musa ce innal mala'a ya'tamiruna bika mutane suna nan suna mitin game da kai ka kuma don su kashe ka ne mm. don haka fakaru ka fita In inni laka minan nasihin ni ina daga cikin masu yi nasiya to mu lura shi yanzu in ba da shi aka yi mitin din nan ba zai samu wannan labari har ya je ya gaya wa annabi Musa ba zai samu ba kenan duk inda mutum ya yi ya gyara hali hali shine abokin tafiya daya daga cikin amfanin sassafta ɗari'u za mu misali A akan jagoranmu da ke nan garin wanda ya yi rayuwa a wannan gari daga ƙarshe ya koma Majina, shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin nan ya rayu a garin kuma dole ta sa ya bar garin ya tafi Majina. a garin to akwai wani lokacin da a da a wannan sun yi gudun hijira su biyu ne tare tare Inna tan suru fagada nasara hullahu, iza ka rage hullazi na kafaru sa ni ya suna fi bayar iri ya kudu sahibi la ta zanin nan ma'ana. Fa an zara Allahu saki na tahu alai. Wa ayyada yi bi jinonin nan tarawa wani ala kalimatan lazi na kafaru sufule. wa kalimatun lahihi al’uliye, wallahu azimun hakim. Illa can ruhu. in ba ku taimaki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Fa’ada nasara hullahu, ai, Allah ya riga ya taimake shi. Iza kira jahun na kabaru sani ya suna ini. Lokacin da kafare suka fit da shi a gari, yana na biyun biyu ma'ana su biyu ne daga shi sai abokin shi. biyu bil ghairi lokacin da suke cikin kogo su biyu idh mulu li sahibihi lokacin da yake gayawa abokin shi la tahzaninna allaha ma'ana yace kada kai bakin ciki mana ai Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya sabkar da tsaye na natsar da annabi Muhammad وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم darasin da nake so mu ɗauka a cikin ayan nan mu da shi nan annabi Muhammad lokacin da aka kore shi su biyu ne inda akwai wani mutum na uku ya yi imani da an kawo shi mutum biyu ne shin yanzu yaya aka yi da kyamata al'umma ya sa al'umma suka fahimci abin nan yanzu ba ka iya kirga iyakan musulmi ko ko da sassafta hali da sassaftawa ne Allah ya faɗa mana da zuwa ayar da muka ce fa bima rahmatin min Allah ta lahum ashe akwai lokacin da duk duniya ba wanda ya san an yi wahayin nan sai annabin shi kadai ba wanda ya san ya kace dan da aka yi mashi wahayin da shi ne za mu sani ba za mu sani don haka ba mai iya sanin an yi wahayi sai in ya fara to da ya faɗan nan kuma da ya kyamace mutane duk wanda ya matso ya ce wannan kafiri ne kuren da shi duk wanda ya matso ya ce kafiri ne na kuɗa da shi abin zai yaɗu to mu ɗauka ba nan da muke cikin garin makka ba mu tsallaka tsallaken ruwa ƙasashen mu afirka kuna iya kirge iyakan musulmi da ke akwai tirela tana iya ɗauke ƙur'anai da ke akwai tsallakin ruwa ashe da sassarta hali ya sa abin ya yaru da haka kuma al'ummar musulmi muna jawo hankalin wurin sassarta ɗabi'a da sassarta mu'amala don al'umma su fahimta domin Allah ya ce babu tilas cikin addini la ikraha din kan bayyana rusulu min al-ghayb Allah ce la ikraha babu tilas fiddini din cikin al'amarin addini ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله ce walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah hakan yaso sai ya fanni ɗaya ya zama kowa mumini ne amma sai Allah bai yi haka ba komi Allah ya shi akwai kishi shi wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn akwai musulmi akwai wanda ba musulmi haka Allah ya duniya akwai namiji akwai mace hmm. akwai fari akwai baki hmm. akwai mumuna, akwai kyakkyawa duk abin da ka sani da min kulli shay'in khalaqana ne akwai mai kuɗi akwai fakiri hmm. akwai sarki akwai talaka haka ne ashe komi an yi shi nau'i saboda haka kai Allah ya umarce ka kwadaitar da mutane amma tilasta suka ce dole sai sun yadda ka ce wannan kuma babu ina fata an gane irin wannan ɗabi'a ita ke kawo ta'addanci mutum ya ce dole dole sai a yi duk wanda ka gaya kai ga ta'addanci wannan tunanin shi ya kai shi a ka'ida wanda bai fahimta ba fahimtar da shi ke. kuma kisa bai taba zama mafita cikin lamari ba ka ɗauka duk fahimtar da gare ka da ita aka yaye ka ko ko fahimta abin kai kowace irin fahimta gare ka an haye ka da ita wani ne ya fahimta da kai ko ba wani ba ne haka ne a samu natsuwa a samu natsuwa masu zirga-zirga su an gane tambayar da ne tambayar da shi shine kowace irin fahimta gare ka a duniya da ita ka haife ka ko ku fahimtar da kai akai fahimtar da kai to wanda ya zo fahimtar da kai inda kisa ake ai kashe kai kamata yi kira ba ya fahimtar da kai ba inda ai ba a alƙida da ɗaya ba haka ne inda wannan abin shine mafita bai kamata ya fahimtar da kai ba to ashe a hankali ya biya fahimtar da kai to kai ma abin da in alkhairi ne kamata ya ka fahimtar da wani ina fata an gane shine Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a sai ya ce maka annabi Muhammad ya raba magani. ya ce wala ana abidun ma abattum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين yace wala ana abidun ma abattu ban bauta ma abunda kuka bautata mawa kuma wala antum abiduna ma abudu ba ku bauta ma abunda nake bauta ma mafita kawai lakum dinukum waliya dini addini na nawu ne naku naku kenan in an bi wannan ina faɗa a ciki ina rikici ina tashin hankali ina faɗa akwai kuma nasiha gare ni muhimma wadda da ke so in jawo hankalin musamman mazauna ƙasashen cikin duniya al'ummanmu al'ummanmu da ke zaune a sauran ƙasashe wannan nasiha kuma za ta iya faɗaɗa har zuwa sauran al'umma da ke ko'ina amma khasatan muhimma ce ga al'ummar da suke zaune wurare na farko shine wato ƙarfafa zumunci fiye da yadda kake yi a can ƙasarku yadda kake yi a can ƙasarku kana da dangi a na jini da yawa mai yiwa akwai dolenka akwai ƙane akwai wa ƙanan uba wan uba ƙanan uwa wan uwa can idan ka tara su sun ishe ka zumunci saura bai wuce ka yi ƙari ba haka ne To da dama a irin wannan zamantakewar da kuke yi a sauran ƙasashe, mutum yakan taho ne daga garinsu ba irin wannan dangi na jini masu yawa duk da ya baro su can. To a banta, ko da kana da dangin na jini, matuƙar kun tashi kun koma wata ƙasa daban, akwai buƙatar ka cuɗanya da sauran al'umma ku yi mu'amala domin su zama su ma gurbin dangin nan naka. Don haka ina so ku yi taimakon kai da kai duk sadda wani abu ya samu wani daga cikin hmm. na alkhairi ko na murna ku rika taruwa kuna taya shi bici zai ji daɗi kuma zai sa mutum in ya zo nan da zama ko ya je wata ƙasa da zama ya daina samun kaɗaita wadda ran shi zai rika ɓaci hmm. ta yi wani abu ya same shi wanda abun na al'umma ne ya ga kowa ya kama gaban shi zai samu damuwa yana so kulla alaka mai karfi a tsakankanin ku duk abin da ya samu wani ka ɗauka wannan abin kai ya sama ka zo ka yi ruwa ka yi tsarki ina fata an gane kila wata jarabawa ta same shi har ma kila ko a kama shi ko wani abu da ya faru duk abin da ya faru ku zo ku rungumi gidan shi ku taimaki ahalin shi kan ku bari iyalin shi su ta gayyara kila dalili ya sama an sabura wani yana da iyali to ka tuna yadda abin da ya sami shi zai iya samun ka to ku haɗu don Allah gidan shi kada a yi kuka kada a yi nadama kada a tagayyara ku yi iyaka yadda za ku iya yi ba ka iya mutum komi lahira fa nan ne za ka yi mai amfani inda za ka yi mashi ina fata an gane don Allah sanadiyar wa'azin nan ina so ku ɗabbaka wannan al'adi al'ada ce mai kyau da Allah ke murna da ita shine wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah inna Allah shadidul kyakkyawan mu'awa mala a tsakanin ina fata an gane na biyu sai auratayya akwai bukatar a rika kulla alaka ta auratayya ta yi wani yana da 'ya'ya samari biyu uku hudu wani yana da 'ya'yan mata biyu uku hudu in samarin nan za su faɗi tsakaninsu da Allah suna son aure su ma 'yan mata inda za a ja tambayo su in je za su faɗi tsakaninsu da Allah suna son aure ko ƙarya ya haya masu suka ke yi a ƙarya ke. an gane tambayar da ne magana shi ne ta yi wani gidan shi yana da samari ɗaya biyu uku hudu ko sama da haka shi kuma wani gidan shi akwai yan mata ɗaya biyu uku hudu ko sama da haka mm. su samarin can ba ba hidayen ba su gaya ma ba suna sama su ma yan matan can kunya ta hana su gaya ma ba ba wallahi suna sama masu suka yawa masu suka yawa da yin sauran suna ji to shawarar da zan bada shi taimakon addini ne shi ne kada ku tsawwala ma juna a ƙulla alaƙa ta auratayyar nan ta su samarin nan an gitta sharuɗa abubuwa waɗanda ke da basu da halinsu ina fata an gane ita kuma duniyar nan zama ɗaya haƙi ba biyu ba ne duk sanda ka ga mutum ya tsaya yake ko ka gan shi saurayi majiyin karfi da ya kana ƙara kwana baya yake gaskiya yake lalacewa yake eh, da ya kai arba'in sai da dubba ga nan ga alaji in muka zo garin nan ɗawafi kai ba kama hannun yaro kewayawa illa masha Allah kai kike lissafin bakwai ko wani abu sai mu dubu kan bagarin inda suka ce a sa zane musa zane inda ba zane kuma kewaya da kama jiya da ta kama amma ta gashi mun ba arba'in ba da ka kewaya ka kewaya ka ji kogon ka ya ansa ne ka samu wani wuri ka huta hmm? to komi lokaci yake yi wa ina so ku taimaki zuri'an ku ku taimaki ahalin kan ku tsawwala ma juna ku rika kulla auratayya a tsakani ƴaƴan nan naku ku taimake su kan lokacin su Allah su ma ya ba su da zai taimake su dan haka idan dattawa suka haɗu suka kulla shawara su yara masu bi ne kai wani ci ka gano ya gani gidan wanci gidan wani a ce in sun daidaita tsakanin ku ku zo ku haɗu ku taimaki kan ba mu wanda zai iya wani arziki kuma kanka ce duk bukatar duniya wai sai an yi ni da aure a sauƙaƙa wa juna taimakon taimako ne shi aure kada yarinya ta taba zaton ta taimaki saurayi shi ma saurayi kai taba zamani ya taimaki budurwa wallahi taimakon kai da kai dan da bukatar mutum ɗaya ce da kaga ga yanka to bukatar ta duka mutum biyu ce ko wani ya ce taimaka ma wani ya karya ce ko ba ka ne to da haka ina jawo hankalinku wato kulla alaka ta auratayya aure shi ya gaji ka je gari ba dangi duk garin a zama dangin ka alal misali sai ka zo kai kadai gari baka san kowa ba kowa bai san ka ba a daidai lokacin da ka fito ma aka fara tambaya malam da Allah ya sunanka sai ka ce suna nawa ne kaga ba san ka ba ko ana nan ana nan dalilin aure sai ka je gidan wani sai kai aure idan kai aure gidan wannan mutumin ya zama surikin ka haka ne to dukkan dangin shi sun zama danginka ana nan sai wannan yarinya haihuwa ta faru tsakanin kai da ita duk 'ya'yan da za a haifa maza da mata gaba ɗaya 'ya'yan nan kai ka san sun fi ƙarfin ma a ce dangin ka ne naka ne mallakin ka ne to cikin 'ya'yan nan naka akwai maza akwai mata 'ya'yan nan naka maza za su auro mata su kuma 'ya'yanka mata za su auro maza to kan dangin waɗanda suka auri 'ya'yanka mata sun zama dangin saboda sarukannanka ne su ma 'ya'yanka maza nan da suka je suka auro kan 'ya'yan da suka auro sun zama dangin ga ka kai kaɗai ka zo amma ga al'umma nan bila adadin sun zama dangin ka sanadiyya mi sanadiyya aure wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wasira wa kana rabbuka qadira kenan aure shine duniya ka san dai yanzu dangantakar da ke akwai tsakaninka da mahaifinka da mahaifiyarka babbar dangantaka ce ko karama ba abin da ya hada ta sai aure dan da babanka da mahaifiyarka aure ne ya hada su yasa suka zama yan uwa kai kuma yanzu yau gashi baka iya zaben ɗaya cikin su in ka ce ɗaya ya hi ɗaya ma laifi kai amma me ya hada su kai ne da ka tashi ka gansu to yau kayi wata gwamewa da su da baka iya rabuwa da su hali abokin tafiya yanzu akwai yadda za ka iya ɓalle kanka daga cikin mahaifiya ko mahaifi kana iya ko gardama suka yi baka da wanda za ka goyi baya sai dai nasiha kuma in kana da hankali ko can da kai suna buge-buge zanen wata ya haɗa wanda wani sai dai ka ja ƙofa ka je ka sai ta amma ba za ka kira wani ka ce yanzu ba in dai kana da hankali saboda kanka ka burma ma wuƙa in kai haka kuma ba za ka hito ka ba da labari ba haka ne amma da Allah ne ne ya haɗa su aure ne to ashe aure shine duniya don haka ina jawo hankalinku akan kulla auratayya da kuma kyakkyawar ɗabi'a ya ka junanku muna fata Allah shi taimake mu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe